gidajen nan duka zagayen gidajen nan da ka gani mu ne duka wayannan gidajen ah na da mu ne Allah zai wallahi in ke ƙara in na ƙara jin kalmar tsoho a bakin ki kin ga in na ƙara jin kalmar tsoho a bakin ki na rantsi da Allah ranki zai ɓaci ki je can ke kin san da ke baro tsoho kuma akan wannan kalmar zan fice yanzu in bar gida a fita za ka yi fita zan to in je wallahi ki je din mu gani kuma ni ba fawace ma ta dame ni ba in biki sani ba ita ai sana'a ce to amma kamata ai a ce ni kaina sirikan mahauci ai a san ni ce a ga jikina kamar za a taba a ga jini wato Allah da ikonsa sai na ga kawai kamar kin ji kanshi na sai gashi kin sa ja kamar yadda na sa abin tumat na jiyo kanshinka ka ce dai na jiyo ƙari na jiyo ƙari da ɗoyi shine na san ka iso wallahi biki ya zo daidai kin san mutumin nan ce min ya tsare ni ina zainab ta ce wani irin zainab malam ina laifin zidin ma ni ce tana can gidan antinta allah da ya dubi maraici na kina zuwa sai bakin mu ya daidai ai yau da a ce inda na faɗa daban inda kika faɗa daban inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau da mun ji lugudan wa'azi karshen ta akan mu za a tsaya sauke qur'ani yau da dalailul khairati ni fa ba ma wannan ba ma fa ni ga baki ɗaya na rantse ni na tsani zancen awara awaran nan ko da yaushe awara awara mutum ya je ya zauna duk hayaki ya bulbule shi ya ringa wari sannan ga gawayin nan mai warin tsiya ni gaskiya na gaji da wani zancen awara wai ta ya nufi ga wai uwar miji ta zama zakara ke an fai kididdiga an fa gano cewa yawancin matan afirka fa ba wani abu ne yake kashe su ba hayaki ne kawai wannan shi wannan bakin gawayi ba a san asalinsa ba ba a san daga yana ki ba a zo a ta bukawa kuma sannan bacin raina da awara ki ga yaya a layi mai ne fa gwangwani daya za a zuba a ta fama an zuba shi a tukunya an dau wannan dauko awara da daidai daidai saboda tsabar kiran talauci ana soyawa kai ban ga ban ga can abin ba ni bakin san ma me yake ƙara samun zuciya ta sanyi saboda kawai ina da <laughs> saboda na san ai zaran kalar sakan ne shi sa nake ƙara zan ki fa kina dora ni akan hanya inda za ta bullar da mu amma in dan ta baba za a ba ai kullun ana nan a dinkima a cikin gida kin garabu da shi su iyaye har kullun iyaye ne duk abin da zaki a duniya duk shakiyancin da zaka da shashanci tsallake kan iyayenka billahi alazim sai ka taka kowa ka dire lafiya ki rabu da shi duk abin da zai to eh a'a ka raba ki da shi a rabu lafiya ai ba ido biyu gare shi ya manne mana biyu a gida ya tafi da biyu ɗaya ba ki kyale shi ki rabu da shi komai namu zai tafi da yau yaya wanda aka samu amma dai gaskiya Zainabu ba kya ba. ni a gani na a matsayin mu na ƴaƴan babban limamin unguwar nan abin da kike yi kamar fakin biyo hanyar da zaki zuba masa da mutunci ne sannan zaki zub da mutuncin gidan nan ma gaba daya inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah ya kama lokaci ba na mutuwa ba kai ai ba Zainabu kake wannan tijara ba ni kake wa a ina ni wallahi ba da ke ba Allah da ni kake kai ni ba da ke wallahi tallahi da ni kai. wallahi ina ba da ke <laughs> haba dan nan tun kafin a yi uwar mai sabulu barbela take yawo da farinta ka zo kenan ni zaka yi wa'azi ko la lalle dan gidan liman to tunda ba limamin ka'aba bane uban ka ai da sauki tsayan da ko maka turmi tunda har wuyanka ka ya tudin ka ya fina ka zo zaka yi min wa'azi ko tsayan da ko maka turmi da ba kai ayalanka na ubanka ne sak babu wani ci gaba da kuke nema ku a rayuwarku komai naku na mutanen da kai da a baya kuka zo ku ko Allah da wuya da kai da baban za ku karɓi shahada mu duk abin da zamani ya zo da shi muna karɓa duk abin da zamani ya zo da shi muna karɓa mu juya kai wato ya mai da kai shekaru a ra'ar na baya can to mu muna nan kuma yanzu haka idan gaba ta gaba in duniya ta juya da tirikwata ake yawo zan saka in yawo yaro ina wani rubutu Allah ki rafa mana asiri ai wannan hanyar da ko dauko wallahi mutuncin mu gaba ɗaya zai zube a idan dama ba ku da shi Inna don Allah ki rufa mana asiri. Ina kuka ga wani asirin da za a rufa muku? in Tona muku asiri dai ai babban rufin asiri shine kawai abin da lokaci ya zo da shi ka bi shi. Magana ta gaba. Daga yau, daga rana mai kama ita yau, duk gidan nan in ka cire babanku. Shi ma dan bayan da zan da shi ne, na soke wani suna Zainabu. Ni ban haifi Zainabu ba, kuma ba zan kuma ga Zainabu ba. Zi in za ka iya, in ba za ka iya ba ka kyale ta. Gaya masa dai, ni tsaya ma mama, ba ma wannan ba. kar ka sake ka ƙara ciwowa uwata inna au inna ma ita mun kamar wata mai fura da nono la ilaha illallah muhammadu rasulullah kaga yaran nan barin da ko maka turmi barin da ko turmi tunda da shakiyancin naka ya kai ni kake zuwa ka rasa babanka na masallaci yana yi kai kana gida kana yi ko rabon gado aka yi na masu wa'azi wani a gida wani a waje to wallahi ba da ni ba gada a lahira wallahi ka canja hali in kana so mu zauna lafiya da kai ba zai yiwu ba fa kai kai kai sannan ina so ka sani daga yanzu sunan uwata mom in ka ga dama ka kira ta da haka in baka ga dama ba ka sake ka ƙara ce mata wani inna ha ga masa <laughs> ga masa to jena to yanzu an ajiye mu abinci na abinci a nan gidan ayyo ba kai a kwanan gidan nan na rantse maka da Allah tun da ka dau halin ubanka sai dai a tafi masallaci aje can gefen makara akwai kwano sai ya dauka a ci amma ba nan gidan ba a je can wuri mai da tun hula a gefen makara kun inda ake tsayawa a ja sallah sai a ce a can ba dai a nan ba wuce ka bani wuri kuma to idan na gane ji ka sa mana baki a harkar cikin gidan nan na rantse da Allah sai ranka ya fi na kura wasa baci ke ki ji da lallai ma dan na bai kawa da mijin baya iye kai kai kai kai wato gaskiya hutu ya yi kai ka ga yadda kai fresh kuwa an zan gaya ma hutu ya yi amma kai da a ce kullum dan adam yana kasuwa babu wani time na hutawa gaskiya ne yanzu ba gashi sha cikin hutun Allah ya sa na yi gam da gatar ba a da Allah hmm. mhm. wallahi yarinya na haɗu da ita irin masu kuɗi ta gaji da haɗuwa yanzu gashi in ka ga daga haɗuwar mu da ita ka ga yadda soyayyar mu ta yi nisa abin sai ya daure ma kai Allah ne ya taimake ni kawai mota mai gida tana nuna ina ta shawarwarin mai da mai kawai sai Allah ya da <laughs> almura ita ma ta je kwano gaskiya kai ko amma ta so ta ma da kan da kyar na shawo kanta ina gaya ma har gida na kaga gidansu ba wai kai kana ta maganar yar masu kuɗi yar masu kuɗi ni fa tsoron auren yar masu kuɗi nake saboda akwai jidali ina zuwa ka ji tsoron abinka wallahi ni su nake nema dan ni fa a jigace ita a jigace ni fa shine ban yadda shi ba in ka faɗi ta wani gurin sai su dago ka ta wani wajen kai abin da ka gane ganewa kenan to ni ai abin da kake bani mamaki mhm. da kake ta maganar yar masu kuɗi yar masu kuɗi kana san yar masu kuɗi kuma kai ma ga ku kuna da arzikin nan kuna da wadata <laughs> na yi wani babban kamu kina ganin sa kin san akwai danshi danshi a tare da kuma sannan ni ban nuna mai ni yar talakawa ba ce ba ni yar masu kuɗi na nuna mishi me haɗa mu da talauci dan Allah ki daina kiransa ni ba na son jin sunansa san Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya ce mu ne matsari da shi me ya haɗa mu da shi ai yajiya nemi mai tankan tankan idan kika sami gidan da ya fi kowanne girma a garin nan ce ne na tsoho ne ba komai ai eh, komai ba komai ita kanta rayuwa duk akan ƙaryar ake a tafi a haka to yaya me aka dunkulo mana a habaki kuwa ai ba yanzu ya kamata in fara tambayar shi abu ba sai tafiya ta yi nisa yanzu sai ya rena ni ƙaryar da na yi mishi fa daga babban gida na fito kuma yanzu in na tambaye shi kin ga ai sai ya rena ni ko a bari sai tafiya ta yi tafiya tukunna. Kai, bari ya ba ta gudu dan ɗan taimakafe. Allah na tabbata nono na kika A cikin 'ya'yana ranka ta kaf. Ke ce da kika tsotso gurbin gaskiya da gaskiya malam ya sai malam <laughs> Ke san ai ai amma sai kaga Allah ya fitar maka da wani kaunar sa ah, mu ba na bane abin da kake so shi yake so don haka duk sai a tare a abin da za a mu dan tafa a <laughs> ah. mu je lafiya ne ta <laughs> ba zan matsa ba na ce ba zan matsa ba me ya zafi ya ka bara'atu limana limana aika zalika ya bara'atu malam ni fa ba za ka ishe ni da wannan harshen naka na magana ba ban san me kake ci ba kai da hausar da zan gane ai ni na yi zaton tun sallamar da na ji kana kwaɗawa a ƙofar gida leda ce baka tab ka ciko ta da kayan abinci ka zo ashe haka yadda ka tafi haka ka dawo zigirgir tsiran kabo ra'ata alhamdulillah na dawo da alkhairi an je an yi sallah ainihin wato an mutane tazkira sun ɗauki nasiha na san Allah ya bani tarin ladaddaki kuma kima an shigar da ke addu'a'i alhamdulillah ka bar za ta shiga ba ta ba mala yanzu saboda Allah ka fita cikin gidan nan ba kwaye abinci a cikin gidan nan kuma ka dawo a haka bara a ka tausa tausasa zinki. yanzu nan kan in fita fake kike min ainihin wato magana akan irne na tsiwa mai biyar mai goma kuma na ainihin dauki nasiha na dawo mu shawarta mai ya kamata wani hanyoyi za a bi a samu sana'a da asiri zai rufe a rayuwa cikin dumani na bara a tabayin da ka san kai ka raɗa mu to bari in gaya baka su ma matan sun gane zaman da kake yi a tsoro ko a ɗan shago kana kana baza buzu kana hawa kai yanzu suna ɗauko makan makan hijabai suna zuwa su ma yanzu kansu ya waye sun gane subhanallah bara'atu ya kamata ki gane ba ba ba ki min kyakkyawan zato ai zama da nake ba ba dala nake ba mutane suna zuwa ai musu du'a'i su ba da abin sadaka menene lafiya ciki eh du'a'i kuwa to ko su ma matan idan suka je suka zauna suka yi addu'a ga Allah zai biya musu bukatunsu ba sai sun zo gurin ku ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Bari ta ki ta saya mai kin san ta eh na ke na fita rana na dawo kin bari da rana tana dukan kwakwan kaina yanzu in na faɗi aran ya kenan ni ban ce na kalubalanta addu'ar ka ba ni na gaya maka gaskiya ka nemi sana'a zuciyarka ta riga ta mutu ka bar wannan sana'a domin ba sana'a ba ce yanzu kwanan ka nawa ba wata ta sallama ta ce ka fito kai tsaya ma ka je wallahi malam da addu'ar da kake wa mutane tana karbuwa da kai kanka kafi haka ballantana ni ka duba yadda ka tafa su ma da suka zo inda kake idan suka zauna a ɗaki suka roƙi Allah zai musu bara'atul lamarinki ya ya ya ya ta'azzara ya munana yanzu dai ki ainihin bani hanya na ga miki ga rana ana kwalawa ga ta ɗawayi ina kai in kai kasu a sun malamai na jin rana dama ita ta ne mu to tunda da zo wannan gaba da kai abin da nake so da kai wannan magana mu wata. Tunda ka riga ka zama abokina na jikina ko ba ka ba abokin kuka ake gaya mutuwa ko ba ka ba idan ka ta zo na fada wani yanayin ka zo kai ma baka san komai ba yadda aka dauke ka a rumfan nan yaran shago aka aka dauke ni a kare banza ce wallahi ban gane ba to ba ni nake gaya maka ba wanda ya zo ya gaya ma <laughs> a yanzu mun riga mun zama ɗaya da kai ba abinda zan ɓoye ma amma wancan magana kare ban za ce ka ajiye ta a gefe gaskiya aboki na ko wallahi ka ci da buguzin duk kallon da nake yi ma wallahi sai ni kan fore ba komai ƙarya ce kawai <laughs> ta Allah ya sawa to Allah ya wani fita yanzu gobe za mu kuma kasuwa amma muke gobe in Allah ya yi to ma nan har da bashi ma na ji a cikin wannan harkar wanda ko sisi yanzu gaskiya ne to anyway Allah ya kai mu to amin yanzu hmm? sai mu wannan ko taimaka min da addu'a na'am a da farko baiwar Allah ban ainihin wato gane ainihin fuskar take ba eh ya kamata in ainihin wato sani da akwai aure ko babu eh a malam bani da aure to alhamdulillah alhamdulillah ala zalika kin san saboda shari'a karin ainihin wato sakankance irin a kallon ainihin eh, abinda ba muharrami na ba malam ni da aure kuma ma sakin auren na rashin mutunci mutumin nan ya mu malam saki ɗaya-ɗaya-ɗaya ɗai har uku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi asha asha amma wannan ba Allah bai kyauta ba me ya zafi haka ni malam yanzu kwata-kwata ma na rasa me yasa gaba ɗaya ni auren ya fita raina ga dai masoyan na zuwa amma kwata-kwata na ji auren kwata-kwata ya fita raina subhanallah subhanallah lamari ya ɓaci kuma sau da yawa ainihin wato duk inda aka yi irin wannan mummunan al'amari shaidan ya ainihin wato tunzura mutum ya ainihin zuba sakkuna har guda uku kan sai daga baya kuma allah ya jarabce shi da wani irin so da ƙauna ya je na muradin iyalinsa su dawo gare shi bayan ya riga ya ainihin wato tafka kuskure bai kamata ki ainihin furta irin wannan kalamul ƙabihi ba mummunan zance kina ainihin musulma kamila mace ba ta da wata daraja da mutunci da kima da ya wuce gidan aure kar wani abu a duniyar nan ya baki ainihin sha'awa gidan mijinki shi ne mutuncinki na sani shaidan ne yake ainihin wato miki hudu ba ki fuskanci Allah ki yi aure lillahi billahi dama shi aure ba ana yin sa don a samu jin daɗi ba ana yi ne don a ainihin wato bauta wa Allah a samu babban rabo a ranar kiyama kuma ita shari'a ainihin wato tana da tsare-tsare ba wani abu bane mai wahala ko shi mijin naki yanzu in Allah ya sa kika wani aure rabo ya kare da shi mijin da kika aura din kika yi idda za ki iya ainihin wato komawa wajen ki na da ku ainihin mai da auren gidan wa gidan shi ya min saki uku in koma gidan shi gora ma wani auren gara in yi wani auren amma shi dai kam wallahi na gama zama da shi ba zan koma gidan shi ba Allah ya sauke mu ai haka mm. to ko dai ba a koma ba ya kamata dai ai wani auren eh, ya kamata kar a zauna haka sai a ainihin wato duba kuma in sha Allah zan ainihin wato baki shawarwari ya kamata ki dake da azkar na ainihin wato safiya da da yammaci da kuma ainihin na fili cikin dare ko raka a biyu ce ki daure duk daren duniya ki tashi ki ki ainihin wato faɗawa Allah matsalar ki. da izinin Allah dukkanin wani abu wani ƙaiƙayi zai ainihin kau daga zuciyarki insha Allah kuma za a samu miji kamili wanda ya kamata da yardar Allah to shikenan malam nagode Allah saka da alkhairi insha Allah nagode kuma ni ma zan ainihin wato saki a addu'a to shikenan malam to malam ga wannan ai haka a ba kuma a sai ma yara kar a matsa kar a ainihin wato matsa ai ihsani ne eh, tun da an matsa eh, eh to ba ba ba alhamdulillah sai an kwana biyu to Allah ya insha Allah Allah ya kyauta a dai taimaka a sa mu cikin addu'a insha Allah insha Allah eh, kuma a rike wa'annan addu'o'i da na ainihin baya to shikenan malam nagode to Allah ya Allah saka da alheri masha Allah nagode masha Allah alhamdulillah ah, da ainihin nasiha kuma har ihsani ya biyo baya masha Allah wannan ai a buƙaci ziyara eh, alhamdulillah alhamdulillah ai ina jin zan ainihin haɗa karatun nan ainihin nufi gida kuma zai ko ah, so ai ba no kake damu kin san ni actually gaskiya ban ban saba shigowa irin wannan area ba sai na ji abin ya bani sha'awa saboda crowd din ma ni ban saba da crowd ba eh, ban saba da crowd ba so kuma ina son crowd din eh, sai samu unguwar shiru ne normally sai dai yayi kadan ji haushin kare kadan gaskiya na gode domin kamar yadda kake mai kuɗi ban yi tunanin za ka shiga wannan lungun ba kuma har ka zo nan gidan namu ai ba ni ne mai kuɗin ba babana ne mai kuɗi ah, eh. da abinka ai kai da kaya duk mallakar wuya ne kuma gaskiya ne kuma gaskiya duk abin da nake so ma yana yi Allah a ah, kwarai ko yana mun ta abin da kamar yanzu na ce ya dauke ba ba, wannan yanzu sai dauke Allah <laughs> gaskiya ni gaskiya mai sa'a ce <laughs> na gode ana to ka san menene na ce da Allah ka rike ni karka ya da ni a haba Allah eh. ki daina wannan tunanin kawai ni abin da nake so da ke ya mm. zama na ki bi a hankali mm. kuma ki iya jan zaranki ko da na canja miki waya dan zamu ringa yin WhatsApp ko Allah eh na iya sosai <laughs> yawa eh, to kar ki ringa nuna irin kawaye na yi sabon saurayi kin san suka ga hoto na za su zagaya kuma su dauko lamba ta kuma a zagaya ana buga min a ah, ina ina hakan nan kawai wata ta zo ta kwace min kai kin san eh, normally akan gaya min cewa 'ya'yan talakawa sun fi kyau so da ban yadda ba amma yanzu da na ganki a gaskiya na yadda da wannan tsarin kowa ya dube ki ya san kawai rashin kayan kwalliya ne kuma insha Allah zan zan yi kokari in haɗa ki sosai za mu je shopping ah eh, to na gode na gode mm, to ba da ni dan Allah ina roƙan ka mm. na ce za ka rabu da ni ah, ai ni da ke insha Allah 5 and 6 eh kake da eh, um, ce mamaki tana nan gidan ko? Eh tana. next time na dawo sai mu gaisa. To shi ke. Eh, da Allah ki gaishe ta. To na eh, gode. Ba damuwa. Dan me kudi. Na <laughs> To ka gaida gida. Dan me kudi. <laughs> Mama. Dakata, dakata, dakata. riba ta ne kaman wa'azi ba kai ka zama malamin cikin gida ko to ka rike wa'azinka baba yana can masallaci ya tara mutane yana musu wa'azi to in tambaye ka kana tunanin duk mutanen da yake tarawa dukansu ne za su shiryu ba za a yi wannan iya shegen a gidana ba ki mai da gidana dandalin baɗala ana tara mateku ba a gidana ba to na gane nufinka kai matan da kake tarawa a shago na taɓa yi maka magana a kansu har laye fa ake yi wannan ta shiga ta fita sai da biyo hannun lungun ana kallo na a mota bai gani ki ce an fara abin da nake so din kenan in ga ana sa ido ana kallon ki kin zo kin bude mota kin fita fariya ta dawo wallahi kina raina min hankali da yawa duk yan watannin da kika yi kin canza kin yi kyau saboda iya kiwo da abubuwa da tare da miki amma ke kin gode wa Allah ko yo ai dama ni da ka aure wani bulbul ka auro ni me ba na ce a cikin gidanmu bulbul ka auro ne